Pleiadians aliens. Da zarar an ambaci kalmar aliens wato mutanen wata duniyar, to abin da ke fara zuwa ran mutane shine wata halitta mai tsananin muni. Misali, fasalin halittar ƙananan grey aliens. A bidiyonmu na mutane daga wata duniyar mun fasalta kamannin grey aliens, irin su katin ido, marasa fatar kunne, masu yatsun hannu uku, hudu har babban ɗan yatsa, katin kai da sauransu. amma fa akwai wasu jinsuna masu matuƙar kyawun fasali a takaice dai akwai jinsin aliens ɗin da suka fi mutane kyawu kuma daga cikinsu ne yau muka tsamo Pleadians don mu ƙare musu kallo kuma mu fahimci yadda suke asalin sunansu shine nordic amma ana kiransu da sunan Pleadians ko plagiarin ko space brothers kalmar Pleadians. ta samu ne daga sunan unguwar taurarin waɗannan aliens da ake kira da Pleiades. Suna kama da mutane sosai sai dai su mafi yawansu shuɗayen idanuwa ne da su. Gashin kansu ruwan ƙasa-ƙasa ne. Sun fi mutane nisan kwana inda sukan kai shekaru dubu. Tsayinsu yakan kai mita ɗaya da 1.8 zuwa mita biyu. kuma suna da alamar zubin ƙarfi abu mai wuya ne ka ce za ka bambance Pleiadians daga cikin mutane musamman mutanen asalin ƙasar Scandinavia. Labarinsu ya kasance gama gari tun daga kan tsohon ƙabilun Girkawa, Misrawa, Romawa, ƙabilun asalin kudancin Amerika, Asiyawa, scandinaviawa da sauransu. Har ya zuwa wannan lokaci da muke ciki. Pleiadians aliens suna da haƙuri kuma ba su damu da ƙyale kyale ba sai dai sun fi damuwa da goben mutane da kuma halin da duniyarmu ka iya shiga ta fuskar gurɓacewar muhalli da kuma yaƙe-yaƙe suna isar da saƙonni game da kulawa da muhalli da kuma kyautata zaman lafiya a duniya an kuma bayyana wannan rukunin aliens a matsayin masu tsananin ilimin kimiyya fasaha da kuma hikima a shekarar 1950 an fi ganin waɗannan aliens fiye da kowanne jinsi kafin daga baya gajerun Grace su zama mafi shahara da ma'amalanta. Wani mai suna Swiss Billy ya yi ikirarin cewa ya jima yana hulɗa da Pleiadians Aliens tun lokacin da yake ɗan shekara goma sha ɗaya. A cewar Mr. Billy sakamakon gamayyarsa da su ne ya gano cewa ana kiran tauraruwar duniyarsu da suna Era kuma tana unguwar taurarin da ake kira da Pleiades. girman duniyar su bai kai na duniyar mu ba kuma rayukan da ke cikinta bai fi rabin biliyan ɗaya ba ya ƙara da cewa ƙwayoyin halittarsu na da alaƙa da na mutane babbar aƙidarsu ita ce taimakawa mutane wajen zama silar kare su in wata annoba ta tunkaro da kuma fafutukar wanzar da zaman lafiya a duniya akwai hujjoji da dama da suke tabbatar da wanzuwar Pleiadian aliens kama daga kan mutanen da suka taɓa farauta ko mutanen da suka gansu ido da ido zuwa wasu abubuwan al'ajabi da ke da alaƙa da su. Misali, a ranar 26 ga watan Nuwamba a shekarar 1977, a yayin da wani ma'aikacin gidan talabijin ɗin Southern TV mai suna Andrew Gardiner ke tsaka da watsa labarai kwatsam sai wata murya da ake ganin ba daga duniyar mu take ba ta katse labaransa ta fara magana muryar ta yi wani bayani na tsawon mintuna shida da ya yi matukar ankarar da mutane game da wanzuwar aliens al'amarin ya kasance kamar haka Leader Bishop Abel Muzarewa has accepted Mr. Smith's offer to negotiate an internal settlement based on one man, one vote. But he says there are conditions. These include stopping the execution of Kuna tare da Brilon, wakilin tarayyar Ashtar. Shekaru da yawa kuna iya ganin tauraruwar mu a matsayin fitilin sararin samaniya. Muna magana da ku cikin salama kamar yadda muka yi wa magabatan a duk faɗin wannan duniya. mun zo ne don faɗakar da ku game da makomar duniyarku matukar kuna son zama lafiya to ya kamata ku gujewa bala'in da ke barazana ga duniyarku da kuma halittun da ke a duniyar mu wadda ke kewaye da ku domin ku yi babbar farkawa yayin da duniya ke wucewa ta cikin sabon shekarun aquarius sabon zamani na iya zama babbar dama a gare ku amma har sai mugayen shugabanninku sun shiga taitayinsu yanzu ya kamata ku saurara kuma ku yi amfani da shawarwarinmu domin irin wannan dama ba lallai ta sake zuwa ba dole ne ku kawar duk wani ku mai hatsari domin lokacin rikici ya wuce yanzu kuma nan da ɗan lokaci kaɗan za ku zamo a cikin manyan jinsuna na tarayyar taurari tuntuni wasu daga cikinku ke muku wa'azi ya kamata ku wa'azanta haka yancin ku ne ku yarda ko kuma ku yarda amma dai tabbas iya waɗanda suka yarda ne za su samu hayewa domin ci gaba zuwa maɗaukakiyar rayuwa kuna jin bayani ne daga bakin birilon wakilin tarayyar ashtar ku sani kuma cewa akwai annabawa da jagororin ƙarya da yawa a tare da ku za su yi amfani da ƙarfinku wadda kuke kira da kuɗi domin su halakar da ku dole ne ku koyi kula da kalaman ƙarya hargitsi da rashin gaskiya kuma ku koyi sauraron kalaman gaskiya wadda ke cikin zukatanku domin samun jagoranci zuwa babban matakin rayuwa wannan shine saƙonmu zuwa ga masoyanmu mun kalli yadda kuke girma shekaru da yawa yayin da kuma kuna kallon hasken taurarinmu a cikin samaniyar kun san yanzu muna nan kuma akwai ƙarin halittu a duniyar ku da kuma kewayenta fiye da yadda masananku suke shelantawa mun damu sosai game da ku da kuma hanyar ku zuwa ga maɗaukakin haske kuma za mu yi duk abin da za mu iya don ganin mun taimaka muku kada ku ji tsoro ku nemi sanin kanku kawai kuma ku yi rayuwa cikin jituwa da fuskantar junanku a duniyarku daga tarayyar taurarin ashtar na gode da bani lokacinku za mu bar ku haka muna muku fatan alkhairi da soyayya mai ɗorewa. Wannan bayani duka ya faru ne da yaren Turanci. Bayan gama wannan labari ne sai kuma hoton mai watsa labarai ya dawo murya kuma ta ɗauke. Masana da yawa sun yi iya binkicensu domin ganowa asalin diddigin inda aka turo wannan sigina amma fa abin ya faskara domin siginar na zuwa ne daga sararin samaniya. har ya zuwa yau wannan al'amari ya kasance abin mamaki da aka kasa warware shi a ci gaban wannan bidiyo za mu kawo muku wasu labaran Pleadians a wannan channel